والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu azaba za ta same su saboda fitarsu daga da'ar Allah.